والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الحج على الرحل har yanzu a cikin wannan littafi na wato sahihul bukhari kitabul hajj wato littafin da yake bayani akan hukunce hukunce da suka shafi aikin hajji babi na uku ma ya ce babin hajji a dawaha babin yin aikin hajji kan abin hawa ma'ana kan dabba wannan kuma ya jini ne akan wasu da suke ganin cewa yin aikin hajji kan kafa shi ya fi lada mutum ya tafi akan kafafuwansa ko kuma mutum ya hau abin hawa sannan kuma in ya je wajen aikin hajji din nan ayyukan da zai yi zai yi akan abin hawa ko kuma zai yi a kafafuwansa wannan shi ya ma da kawo wannan barun yana ganin babu fi cikin yin aikin hajji akan abin hawa din ko kuma yi wato akan kafafuwa wannan duka babu zai fi a cikin haka kamar yadda zai kawo hadisan da suke cikin wannan babi na بسم الله الرحمن الرحيم باب الحج على الرحل وقال آبان آبان وقال آبان حدثنا مالك بن دينار القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن

ولم يكن شريحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحمه وكانت زاويته قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابي حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت ولم اعتبر ولم اعتم فقال يا عبد الرحمن اذهب باختك فاعملها من الترعيم فأحطبها على ناقتي فاعتمرت wannan babi kamar yadda ya gabata yana magana kan hukuncin hawa abin hawa mana kamar dabba lokacin aikin hajji ko kuma umara hadisin farko shine hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tura ta tare da dan uwanta shine Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma fa a'maraha min at-tanhim ma'ana sai ya kai ta ta dauko niyya umara daga wajen da ake kira at-tan'im at-tan'im shine aqrabul hilm ila makka shine hillin da yafi kusa da makka tunda yanzu tana cikin makka ne don haka za ta yi umara sai ta bar garin makka wanda wannan zai zo a cikin ah, almawaki na aikin hajji gane ko mana mutumin da yake garin makka zai yi umara sai ya fita daga garin makka sai ya je daidai inda yake wato asalin wajen ah, haram ne shine alhil da haka sai ya dauko umara don haka ita tunda ta zo garin makka kuma ba ta yi umara ba kamar yadda ya zo a lafazin gaba kuma zai zo a cikin wasu hadisai a can gaba da haka fa amara ha min tan'im sai ya sa ta ɗauko umara daga tan'im wa hamalaha ala katab sai ya dauke ta akan abin da ake ɗaurawa na bayan rakumi ma'ana ya goye ta a bayan kuma ya ɗaura ta akan wannan abu a ga ya nuna dai tafiyar ba wata mai nisa bane sosai amma duk da haka an hau abin hawa umar radiyallahu anhu shi kuma yake cewa shuddu rihala fil hajj ma'ana ku kintsa dabbobin ku ku hau domin tafiya aikin hajji haka ku yi aikin hajji kan abin hawa fa innahu ahadul jihadain domin shi ma jihadi ne wato jihadi ne na biyu kamar yadda zai zo shi ma cikin wani hadisi na Aisha radiyallahu anha suke tambayar mazala sallallahu alaihi wasallama shin akwai jihadi akan mata ke cewa akwai jihadi akan su wanda ba yaki shine alhajj wal umra qala fa innahu ahadul jihadi sai hadithin Abdullah ibn Anas yace hajji Anasun ala rahal Anas yayi aikin hajji akan abin hawansa shi ma mana akan rabumansa kuma lam yakun shahihan ba wai dan yana mako ba domin wasu gida suna da abin hawa kuma suna da abin da suke sa su wasu dabbobi daban to shi anas radiyallahu anhu abin hawan shi shine kuma abin da guzurin shi yake kai mana ya faɗi wannan zance saboda kar a ɗauka anas yayi yi haka ne dan ya hana mutane abin da yake da shi ya ce a'a ba wai dan haka bane domin anas radiyallahu anhu ya yi haka ne huwa ittiba'an linnabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'an yayi haka ne saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka yayi da kuma kaskantar da kansa dan a wani lafazin ya zo yana cewa Allahumma hajjatan la riya fihi wa la sum'a ya Allah ka sanya wannan aikin ya zamanto ba na riya ba ba na jiyarwa ba hada dalil wannan yana nuna cewa yayi haka ne ba wai dan wani abu ba wa haddatha ya bada labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajja ala rahli da haka shi abin da yasa ya hakan koyi ne yake da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kanat zamilatan kuma abin da ya hau kai din shine abin da ya dauki guzurin sa akai sai hadisin Aisha kuma ya sake dawowa cewa ta ce ya rasulullah eh tamattum wa lam a'tamir take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ko kun yi umra ni kuma ban yi umra ba a wasu lafizan kuma a yarji'un nasu kulluhum bi hajjin wa umratin yanzu mutane duk za su tafi sun yi aikin hajji da umara ne kuma ba ni da komai sai aikin hajji domin lokacin da aka zo eh, aka ɗauko niyyar aikin hajji aisha radiyallahu anha eh, jinin al'ada ya zo mata saboda haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba maganar kuma ta yi a eh, tamattu'i kenan saboda ba za ta je ta yi tawafi ba har sai lokacin da jini ya ɗauke mata da haka da aka gama aikin haji wasu kuma wanda suka zo da sun dauniyar aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su warware su mayar da niyyar aikin umara a madadin aikin haji da suka warware suka mayar da shi ya zama tamattu'i daga baya kuma suka ɗauki niyyar aikin haji ita kuma ko da aka zo din ba dama ta yi wannan an gane ko don haka sai take ganin ita kamar ta kwaru kuma shi mazala sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi aikin haji da umara a hadi lokaci daya da haka ita tana ganin kaman tunda aikin haji zalla ta yi kaman ba ta yi umara ba wani abu nata kaman yaro shi yasa ta gaya mazala sallallahu alaihi wasallam cewa eh, i tamattum wa lam a'tamir kun yi umara ni kuma ban yi ba sai ya ce ya abdurrahman yayi kira ga dan uwanta abdurrahman shine ibnu abi bakr ne siddiq yace ce idhab bi ukhtika dauki yar uwarka ku tafi da ita fa a'mirha min at-tan'im ka je ka kai ta wajen da ake kira tan'im waje ne ba nisa daga cikin garin makka ba yi da nisa na kiran shi masjidu aisha in ka je daidai waje an gina wani masallaci a waje ana kiran shi masjidu aisha to shi ake kira tanim daga daidai nan wajen ne shi abdurrahman ya je ta ɗauko niyya ƙada fa ƙaba ha ala naƙatin sai ya ɗaura ta akan taguwa fa'atamarat sai ta zo ta yi umara to kaga waɗannan hadisan gaba ɗaya suna nuna babu laifi mutum ya hau abin hawa a lokacin aikin hajji ko kuma aikin umara zai iya hawa abin hawansa yanzu a madadin abin hawa ka iya cewa mutumin da yake da rashin lafiya ko na nauyin jiki ko kuma gurgu ne ba shi da kafa sai a ɗaura shi a keken misali irin keken guragun nan a dinga tura shi ko to kaga wannan shi ma ya shiga babu laifi musamman saboda uzuri ne da haka babu laifi ana iya daura shi ana tura shi yana dawafi akan keke ko kuma akan abin nan wajen safa da marwa a tura shi ko kuma har wajejen tafiya masha'i ko daga mina zuwa wajen jiba har zuwa makka da dai sauransu wannan babu laifi da ba su ko mutum ya hau mota daga mina zuwa makka in gane ko ko ya hau mota daga makka zuwa madina wannan duka babu laifi duka babu laifi mutum ya hau abin hawa don kar wani ya zo ya ga cewa yana daga cikin aiki na ibada da kusanci da Allah sai ya wahala ma'ana ya tako da kafa duk tafiyar da za a yi da duk inda za a je abinda Allah yake dubawa shine niyyar mutum ba wai wahalar aikin ba duk da akwai hadisin da ya tabbata cewa jaza'uka ala qadari nasabika cewa ladan da zaka samu gurgurdan wahalar da kai a cikin ibada idan ka tsarkake niyya tsaba ala babu fadlin hajjil mabrur babun falalar aikin haji wanda yake al-mabrur shine wanda aka yi shi cikakke wanda yake kubutacce ya kubuta daga duk wani abu wanda yake mara kyau ne mai bata shi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya dunkule mana su cewa wato kar a yi su an shiga aikin haji da yake sa aikin haji ya zama mabrur shine arwafatu wal fusuqu wal jidal la yace man farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji to aikin haji kubutacce shine aikin hajin da aka yi shi domin Allah madaukakin sarki sharadi na farko kenan bi ikhlasin niyya mutum ya tsarkake niyyarsa ka san wasu in sun je sun dawo in ba an ce musu alhaji ba sai su fada da wani to kaga ya ji yayi ne dan ya dawo ce mishi alhaji ko in ka zo ka ce a Musa kun dawo lafiya ya ce ba ka raina ma <laughs> misali ya ce yanzu ne za ka ce ma Musa na jefa maka ai alhaji Musa nake yanzu na tashi daga Musa ko a zauna haka yake gani ko kuma ya ce ya sa haƙori duk inda ya je ta haskawa da shi ko ta sa hakuri din da ta je ta yi ta nuna wannan ba shi bane aikin haji wannan bai da alaka da aikin haji wannan wani abu ne daban an gane ko to almuhim aikin hajin da aka yi shi domin Allah mutai tsarkake niyyarsa sannan kuma aikin hajin da aka nisanci saban Allah a cikinsa kowane iri ko karami ko babba in gane ko wannan shine aikin haji kubutacce kuma sakamakon shi zai zo cewa الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة شو أيكن حج مبرور بأيدا ساكمكوا وجن الله سيء الجنة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل عملي أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد الحج المبرور قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفق ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه babu fadlil akil mabrur wannan hadisi na farko hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu shi an tambayi annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne yafi falala ma'ana yafi fifiko da lada a wajen Allah madaukakin sarki sai ya amsa da cewa imanin billahi wa rasulihi ba da gaskiya da Allah da manzon shi wannan shine kololuwan aiki in gane ko shine an tu'mina billahi wa rasulihi na biyu aka ce sun mamara ya ce jihadin fi sabilillah jihadin da za a yi domin ɗaukaka kalmar Allah da tsarkake niyya ƙila aka ce sun mamara ƙala hajjin mabro aikin hajjin da yake kubutacce wannan baya cin karo da wasu hadisai da suke zuwa kuma a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali afdal yace as-salatu li waqtiha ko kuma birrul walidain kuma jihad kaga a can kuma wasu abubuwa ne da ba aka ambata Ah, wannan malamai suna cewa ya dangana da shi mai tambaya an gane ko in an lura yanzu waɗannan ayyukan guda uku ayyuka ne waɗanda suka shafi gabbai kaman aikin haji da jihadi aiki ne na gabbai waɗannan abubuwa a cikin falala ayyuka masu falala suna cikinsu da kuma imani da Allah da manzan shi da haka wani lokacin ya shafi yanayin aiki ne wani lokacin kuma shi kanshi mai tambaya ila mai tambayan ya riga ya yi imani amma yana so ya yi ɗayan biyu ko dai jihadi ko aikin haji wanne yake so ya yi a ciki to aka nuna mashi dukkansu suna da falala da wannan shine abin da malamai suke bayani a akan irin waɗannan halifai ne da haka wani lokaci ya shafi shi mai tambaya kansa wani lokacin kuma ya shafi nau'in aiki an gane ko sai hadisin aisha radiyallahu anha ce ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah naral jihad afdal al-amal ai mun ga jihadi shine aikin da yafi lada saboda abubuwan da ake ambata a kansa ayoyi da yawa da suke kwadaitarwa akan jihadi in gane ko da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wato ni'ima da kuma karama da Allah madaukakin sarki ya tanadi ga waɗanda suka yi jihadi domin sa to wannan take cewa to mun ga jihadi Shi ne mafificin aiki shin mu ba za mu yi jihadin nan ba ne sai ya ce la na afdalar jihadi hajjun mabrur wannan ya zo lakin na a wasu ruwayoyin zo lakunna lakunna afdalar jihadi ana kuma ku wanda ya zo ko wannan shi ne ruwayar wani daga ci wanda suka rawaito wannan littafin shi kushmai hani aka yi rawaito shi da kunna afdalul jihad kuma ibnu hajar da imamu nawawi sun karfafa wannan lafazin na kunna domin ya fi wato tafiya daidai da ita wanda ta yi tambaya in gane ko ko ka ce lakin kunna afdalul jihad ko wa huwa alhajj cewa kuna da aikin hajji kuna da jihadin da yafi falala shine aikin hajji hajj mabrur wanda ya aikin hajj mabrur yana da lada mai girma ma'ana dangane da mace ma'ana aikin hajji ya fi mata jihadi an gane ko domin jihadi fardu kifaya ne aikin hajji kuma fardu aini ko jihadi idan wasu suka yi sun dauke ma wasu aikin hajji ba kowa ne zai ma kansa ba ka kuwa afdal afdal saboda shi fardu aini ba fardu kifaya bane jihadi fardu kifaya ne ba wai kowa da kowa bane zai tafi jihadi Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqa minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi din aga wannan yake nuna jihadi ba fardu ain bane yana zama fardu ain a wasu lokuta akwai lokacin da jihadi yake zama fardu ain kamar misali ya zama jihadu ad-daf'i ne kama abokan gaba su auko magani to wannan ya zama yajibu ala jami'i ma fi hadha albalad an yudafi an nafsihi wa yujahi dole ne ko ai tashi ya kare kansa yayi jihadi na kare kai na kare kuma addinin sa amma jihadu talab ba fardu ayin bane akan kowa da kowa wasu mujahidun ne suke tafiya ko an samu wanda ba mujahidun ba kuma suna zaune haka mujahidun su suke tafiya sannan kuma lokacin da shugaba ya ce wani kai ka fito jihadi to wannan ya zama fardu ayin a kanka in shugaba ya ayyana ya ce wani ya fita jihadi da zarar shugaba ya nuna shi to shi kenan ya zama fardu ayin a kansa ba dama ya ce ba zai je ba kuma wasu halaye na zama fardu ayin amma ba haka ba jihadi huwa min furudin kifaya to amma aikin hajji ba wa fardu ayin ba wani wanda zai dauke ma wani an gane ko to shi yasa yace la kunna afdalul jihadi hajju mabrur hajju mabrur shine jihadin da yake muku dada fiye da wancan jihadi tunda ko mata sun je wajen jihadi dai ba sa musharaka a cikin yaki suna kuma ba su da rabo a ganima mata ba a ba su rabo ko da sun je jihadi ba a cire musu wani abu a cikin humus na ganima a basu sai dai kawai a cire musu wani dan abu na karfafawa to wannan yake nuna cewa lallai aikin haji wato jihadi ne domin abu ne da mutum zai yi yaƙi zuciyarsa ya yaƙi kuma dukiyarsa kamar yadda jihadi mutum zai ba da dukiyarsa da ransa ai ana nufin jihadun nafs sai mutum ya tsaki ya yaƙi zuciyarsa wani za ka ga gashi ya sami iko da dama da kudin zai ce kai shi ba zai aikin haji ba yanzu wani waya ganin kudin da aka ce a biya a je aikin hajji nan sai ga in ya tashi ya biya yaushe zai zo ya mai gurbin wannan kudin akwai masu irin wannan tunani to aka huwa jihad sai ga wani abin da yake da shi ya tattara ya tattara kila ko abin da ya rage mishi bai da yawa haka zai kukkulla ya je ya bayar ya tafi aikin hajji saboda jihadin nafsi da haka zai yaki zuciyarsa dan bada da wannan yasa ya zama jihadi sai kuma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace naji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja lillahi wanda ya aikin haji domin Allah saboda haka ikhlasi dai shine kashin bayan aikin haji mutum ya tsarkake niyyarsa man hajja lillahi falam yarfuth sana aikin hajin nan da ya arrafat ba mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa arrafat shine jima'i ma'ana bai tara da iyalinsa ba ko da sun tafi tare da ita aikin haji da zaran ya riga ya shiga harama ta aikin haji ba shi ba iyalinsa an gane ko har sai ya yi tahalluli wanda wannan zai zo a cikin karatu insha Allah da haka bai yi jima'i ba da iyalinsa domin wannan shine rafa kamar yadda Allah ya ce uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum me yake nufi da wannan ay aljima uhilla lakum laylata siyam aljima' ila nisa'ikum aka arrafahu aljima wasu kuma sun dauke shi duk wani abu duk wata magana da za ta iya tada sha'awa shine rafa da haka suka ce shine man ajjafa lam yarfud bai yi wani zance mummuna mara kyau ba ko zance na batsa ko wani abu dai haka ko abin da zai tada sha'awa ko da iyalinsa ce da haka in yaje aikin haji ya bar iyalinsa a gida ko da yayi waya in yana ce aikin haji ba maganar ya ya musu wani zance na sha'awa sai dai a gaisa an gane ko ba zai tayar musu da wani zance ba walam yafsuk kuma bai yi saban Allah ba bai fasikanci ba shine saban Allah anan alfisku huwa alkhuruju an ta'atillah bai bar biyayya ga Allah ba ma'ana duk wani aiki na saban Allah bai yi ba a cikin aikin hajji? to in bai yi wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace raja'aka yawma waladatu ummuhu zai koma tamkar ranar da mahaifiyar ta haife shi ma'ana an tsarkake shi bai da wani laifi kuma a wajen Allah Allah ya wanke shi daga kurakuransa an gane ko amma kamar yadda bayani ya gabata banda haƙoƙin mutane wannan abin da ya shafi tsakanin shi ne da Allah madaukakin sarki amma akwai wani bashin mutum a kansa to kar ya ce dan ya je aikin haji ai an yafe masa sai ya zo ya biya sa wannan haji ko akwai wani abu da ya kwace ma wani ko fili ko wani abu to dole sai ya zo ya mayar masa da wannan haki nasa wannan baya cikin abin da za a kankare an gane ko shine Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa takfir lis sayi'ati sigar ba wai hadda manyan ba kuma to wannan Shi ne abin da yake nuna sakamakon aikin hajji wanda yake mabrur kuma ya zo al-Bukhari gida, hadisan su inganta a wajen shi bane ko baya cikin sharaɗinsa Alhajjul, al-hajj al-mabrur laysa lahu janna shi ba yi da wani sakamako sai aljanna kala babu fardi mawaqitil hajji wal umrati babu da zai yi magana akan miƙatoci na aikin hajji da aikin umara in an ce mawaƙi jam'u miƙat jam'i ne na miƙat Wani miƙat shi ne wajen da yake iyakantacce Kamar ka ce station shi ne miƙat wajen da aka iyakance shi daga nan ake zango in gane ko wannan shi ne miƙat to shi aikin hajji yana da miƙati kala biyu ko kashi biyu akwai miƙatun zamani miƙati na lokaci akwai kuma miƙatun makani miƙati na waje miƙati na lokacin aikin hajji shine wato watannin aikin hajji da Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat wannan miƙat ne zamani ma'ana in ba wannan lokacin ba mutum baya daura niyyar aikin hajji da haka yanzu ba muna cikin rajab ba baya cikin ashhurul hajji eh, yana cikin ashhurul hurum amma bai cikin ashurul hajji da haka mutum ba zai je maka yanzu ya ce ya ɗauka niyyar aikin haji ba saboda laisa miƙatan lahu lokacin bai yi ba wannan miƙat zamani shine ashurul hajji sune zulqa'ada a shawwal zulqa'ada wa ashru ayyamin min dhilhijja da an shiga watan shawwal watan sallah kenan ba yanzu daga rajab sai sha'ban sai ramadan ko to daga shawwal aikin haji ya shiga mutum ya yana iya daura niyyar aikin haji tun daga shawwal ya shiga aikin haji ya fara talbiya yayi yi labbaika amma kuma ba zai ba zai rabu da wannan kayan ba ko waye sai lokacin da aka zo aka kai ranar goma ga wata na zulhijja a ne ya dauko dogon zango kenan eh mutum yana iya shiga aiki tun daga shawwal in ya so ya daura niyyar aikin haji in ya daura niyyar aikin haji nan ya so yana iya daura niyyar iya yayi umara ya ajiye sannan kuma ya daura niyyar aikin haji in ya ga dama kuma ya yi ifradi ya daura niyyar aikin haji ya sa wannan kayan haka zai ta zama a cikin su har da aka zo yin aski da karatu to wannan miqat ne zamani da haka lokaci na zaman shine shawwal zulqa'ada da kwana goma na zulhijja mana a cikin waɗannan kwanakin ne ake ɗaura niyyar aikin haji tunda ana maganar aikin haji da umara ita umara gaba ɗaya shekara miƙat nata ne na zamani kowane lokaci za ka yi aikin umara a cikin shekara gaba ɗaya kwanakin shekarar nan sai dai ga mutumin da yake ya ɗauki misali niyyar aikin haji ba zai ɗau niyyar umara ba kuma ranar da ake arfa domin ranar ba a hada wani aiki da wani aiki in gane ko amma ita umara duk kwanakin shekara za ka iya yin ta ita don haka kenan miƙatin zamaninta na lokaci duk kwanakin shekara to sai miƙatul makani wanda shi yake so yi magana a nan miƙati na waje yadda allah maɗaukakin sarki ya sa wannan gari na makka allah ya zaɓe shi kuma allah ya sa suka bayi suke kwaɗayi suke karkata zuwa gare shi gane ko Allah ya ce baje ah, al'afidatan minan nasi tahwi ilayhi mana kowa zuciyar shi tana karkata zuwa ga wannan waje haka duk wani musulmi da yake wani sako na duniya in ya taso zai zo shiga makka a ka'ida shine duk mutumin da zai shiga makka da niyyar wata ibada ko ta aikin haji ko ta umara to yana da wajen da aka sanya masa ba zai ƙetare shi ba ba tare da yayi niyya ba in dai ya tafi da wannan niyya din akwai wajen da aka sa mishi ba zai ƙetare ba in gane ko wajen kuma guda biyar ne kaman haka mana kana da wayoyin nan guda biyar ko kaga wanda ya zo ta nan wanda ya zo ta nan wanda ya zo ta nan duk inda dai ka zo cikin duniya akwai inda za ka tsaya kafin ka shiga makka to a nan shi ake kira miƙatu almakani wannan miƙaci ne na waje don haka wanda suke yankin asiya da wanda suke yankin afirka da wanda suke yankin europe da wanda suke yankin ƙasashen laraba duk wanda ya zo dai kana da gari to dole sai ka fada ɗaya daga cikin waɗannan miƙatocin kafin ka shiga makka in gane ko wannan shi ake kira miƙatul makani miƙati ne na waje wannan kuma ya shafi aikin hajji ko umara ya rage kawai abin da zai zo shine waɗanda su garinsu ba a wajen miƙati yake ba sannan ba maka bane suna tsakanin maka da miƙati akwai waɗannan go mana mu yanzu kamar muna wajen shigowa zami akwai wanda sai ka wuce miƙatin sai ka zo garin shi amma kuma shi ba a maka yake ba na fata an fahimta to waɗannan su suna cikin suna cikin miƙati to wannan su ma akwai hukuncinsu kamar misali mutumin makka shi a makan yake yanzu in zai aikin hajji ya zai mutumin makka zai fita shi ma sai ya ji wani miƙati to wannan shine abin da malai yake so ya kawo akai ya ce babu mawaqitil hajji wal umra babu miƙatin aikin hajji da umara to zai magana ne akan miƙatu al makani miƙati na waje ah. باب فضل مواقيت الحج والعمرة قال رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسالته من اين يجوز ان اعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجفة باب قول الله تعالى وجفة آه، a wannan babi shine na miƙati duk da yake zai sake zuwa da wasu daga baya in gane ko a آه، yace babin ta miƙatoci na aikin haji da umara wani mutum ne zai ya samu abdullahi dan umar a gidansa ya ce sai na samu an mishi wata kaman rumfa haka ma'ana shema aka yi ta da fata an rufe ta da fata shine walahu fustatun yana da rumfa da aka masa wa suradik tana kewaye da abin nan an kewaye ta kama an za mata darni ko an san darni ko an sa mata kaman irin abin da ake kewaye gidaje a ƙauye haka amma asabar in an ce asabar ila mutumin joseph gane almim an kewaye wajen haka kaman dan waje ne da ake a gida haka na shan iska amma za a samu shi rumfa haka mana an kewaye yana zaune a ciki ya ce sai na tambaye shi daga ina ne ya halatta na ɗauki niyyar umara kala sai yace faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta li ahli najdin qarna ga mutanen najd mutanen najd sune abin da ya shafi yankin da ake kiran shi tihama da har zuwa wato asalin yamama da riyab cikin kasar saudiya da inda ya yi kewayen wannan wajen su ake kira najid wannan yankin gaba ɗaya su ake kira najid ya ce to mutanen najin da kewayenta miƙatunsu shi ne ƙarnul manazil sunan waje ne ƙarnu almanazil da haka a daidai nan wajen shi ne miƙatunsu to irin waɗannan abubuwa ɗin shari'a ce take sanya su ba mutum ba ne da haka mazala sallallahu alaihi wasallama shi ya yi sanya wannan wajen shi yasa babu wani wanda zai zo ya mayar da wajen nan baya ko ya ɗauke shi zuwa wani waje ko gaba da haka ya sanya mutanen ƙarn najid manasi Manasi. wali ahalin madina wanda suke madina kuma da kewayenta da yankinta ya sa musu zalhulaifa shi ne wajen da ake kiran shi zulhulaifa in gani ko shi ma in ka bar madina da kaman kilomita sha biyu zuwa sha uku ka zo zulhulaifa to shi kuma mutanen madina nan ne miƙatunsu Da haka duk wanda zai aikin haji in mutumin madina ne ko umara zai zo nan wajen ne sai ya dauniya kuma bai halatta ya wuce wajen ba in dai aikin haji zai ko umara ba tare da niyya ba in ya kuskure ya wuce kenan ya bar abin da yake wajibi domin ah, wannan za su zo cikin karatu shine daga cikin wajiban aikin haji akwai yin niyya a miƙati wannan wajibi ne duk wanda ya bar wajibi kuma wani abu zai biyo baya ko man taraka nusukan fa alaihi dam ko man wajiban fa alaihi dam da haka zai yi yanka to mutanen Madina an sa musu zulhulaifa wa li ahli shami aljuffa mutanen sham sham din nan tana da yawa sune yankin Syria da Labanun da Jordan da Palestine wannan duk sune sham da duk abin da yayi wannan yankin su kuma suna da Juhfa nan ne inda za su dauki miƙati su kuma da mutanen Misra da mutanen Afirka ko da mutanen Afirka da mutanen Misra duka Juhfa ne shine miƙatunsu in gane ko a wasu bayanai za zo daga baya yanzu nan miƙati guda uku aka faɗa a hadithin amma miƙatocin guda biyar ne amma dai wanda suka ambata suka zo a hadisin nan guda uku ne sauran za su zo a cikin hadisai din su ne kaman miƙatin mutanen iraki inda su ma wani yanki suke in gane ko za tu irkin da mutanen yaman su ma suna da miƙatun su ya lamlam wannan su ne miƙatoci guda biyar na waje kenan wannan wajajen duk wanda zai aikin haji ko umara inda ya fito daga wani yanki daga cikin yankunan nan to ba zai ketara wannan wajen ba tare da ya daura niyya ba da haka anan ake daura niyya ta aikin haji ko ta umra قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wannan ya shigo da wannan babin ga mutanen Yaman saboda su ba ambaci miƙatin su ba kuma miƙatin su zai zo Eh, mutanen yaman sun kasance idan suka fito aikin hajji sai su ce su sun yi tawakkali ga Allah ai Allah da suka fito aikin hajji domin shi ma'ana ba zai kyale su ba don haka arzikinsu na wajen Allah da abincinsu da abin don haka su ba za su roƙi kowa ba amma kuma an ta kare musu suka je maka zai su fara roƙon mutane <laughs> sai Allah ya ce musu wata zawwadu ku yi guzuri fa inna khaira zadi taqwa amma mafi alƙairin guzurin shine tsoron Allah inda akwai tsoron Allah ba za ka tsaya tambayan wani ba kuma yana daga cikin tsoron Allah cewa ka yi guzuri naka na kanka an gane ko to ya kawo wannan babi dai tsakanin waɗannan babubukan da yake ya shafi aikin hajji ya karanta guda uku na bayan باب قول الله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابه أن وقع أن أمر بن دينار أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يمدون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورواه إلينا أن عمرو عن إكرمة مرسلا باب محل أهل مكة بالحج والعمرة قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحيد حدثنا حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم جحفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل اليمن يلملم وقلنا لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة باب ميقات أهل المدينة ولا ولا يهلون قبل ذي حليفة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهم أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشأن من جهبة وأهل نجد من قبل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم آه na farko hadithin mutanen yaman hadisin ibnu abbas ya ce mutanen yaman sun kasance suna aikin hajji ba tare da guzuri ba sai su dinga cewa nahnul mutawakkiluna mu ne masu tawakkali ga Allah masu dogaro ga Allah amma fa idza qadimu makkata sa'alun nas amma suka zo makka kuma sai su fara tambayan mutane to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ku yi guzuri din fa inna khayra zadi taqwa guzuri guda biyu ne akwai guzuri wanda mutum zai rike domin ciyar da kansa ma'ana abinci da abin sha da rike kansa saboda ya samu karfin ibada akwai kuma guzuri na tsoron Allah dukkan su guzuri ne to amma dai mafi alkhairin guzuri mutum ya zama yayi guzuri na tsoron Allah ala rawahu ibnu uyayna an amr an ikrima mursalan domin inda a ce mutum zai tafi da duk kudin duniyar na aikin maka bai guzurin tsoron Allah ya tafi a banza kenan ko in kuma mutum zai tafi ma'ana ba guzurin kudin da yawa amma akwai tsoron Allah kaga wannan shine abin da ake so qala babu muhalli ahli makkah lil hajj wal umra babun wato wajen da ake niyya al muhall shine daga ihlal ne wal ihlalu huwa rafu sawt shine daga murya sai ya ce ahalla in ko Allah ya ce wa ma uhilla bihi ligailillah da abin da aka daga sunan wani Allah wajen yanka shi shi ne wa ma uhilla bihi li da abin da aka yanka da sunan wani Allah wa rufi a sautu bihi domin a wajen wato shiga aikin hajji ko umara suna daga muryarsu, suna faɗin labbaik lahumma, hajjan ko umratan kuma suna nanata wannan shi shine al shi ne rafu saut to ce ina ne wajen da mutanen makka za su daga murya su su yi niyya don aikin hajji da umara a da an yi maganar mutanen Najin ce karnin ko mutanen sham kuma aljufa mutanen kuma mutanen madina zalgulaifa ko to mutanen makka ba su ba a waje suke ba su a cikin makan da ake zuwa suke su ina ne inda za su yi niyyar umara ko aikin hajji? hadisin ibnu abbas yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli almadinati wal hulayfa li ahli sham aljubba wa li ahli najd qarna almanazil wa li ahli alyaman ya lamlam sai yace hunna lahunna waɗannan miƙatocin lahunna ai na waɗannan mutanen ne na wannan wajen ya da kyau a fahimci wannan hunna lahunna miƙatocin su ne don haka karnul manazil na mutanen najd ya lamlam na mutanen yaman ne juffa na mutanen sham sai kuma zulhulaifa na mutanen madina ce wannan nasu ne sai ya kara da cewa waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna da duk wanda ya zo musu shi ba dan wajen bane yanzu kamar misali mutumin Najeriya miƙatin shi juffa ne ko wannan ittifaqan miƙatin su juffa ne to da aka zo juffa din nan sai aka wuce da mutum madina ai madina ba miƙatinmu ba ne ko mutumin sham da aka zo da ya zo jufa bai dawo rama ba sai ya wuce ya zarce ya yi madina da ya je madina yanzu in zai yi niyyar ya yi aikin haji sai ya sake koma wannan miƙatin nashi na farko ba sai ya koma ba sai ya ce wa liman ata alaihinna min gairi ahlihinna duk wanda ba dan wajen bane sai ya zo wajen to shi ma wannan miƙatin yanzu automatically ya zama nashi dan shi ma ya zama dan wajen an gane ko da haka yanzu wanda za su wuce daga nan kasar su tafi madina straightforward waɗannan miƙatin su ba jufa bane kuma za su dau miƙati ne daga madina shine wali man ata alaihinna min gairi ahlihinna su ba mutanen wajen bane amma sun zo wajen an gane ko to shine man ata alaihinna min ghairi ahlihinna amma fa mimman arada Hajja wal umra ga wanda yake da niyyar yin aikin haji ko umara ne kawai yanzu misali ni kila ban da niyyar aikin haji sai na tashi na hau jirgi sai na tafi madina ina so in je maka ko na zo na wajen ba dole bane na yi niyya saboda ni ba aikin haji zan yi ko umara ba da haka zan iya wucewa amma dai in ina so in yi aikin haji kuma ko umara ban isa na wuce wannan wajen ba tare da niyya ba dole sai na daura in gane ko yace wa man kana duna zalika wanda yake tsakanin miqati da makka kuma shine duna zalika shi yazo a ciki yake amma kuma bai kai maka ba wa man kana duna zalika yace fa min haifu an sha'a duk inda ya niyya ta yi Da haka mutanen jidda jidda ai ba a jufa take ba sai an wuce jufa a zo jidda da kusan minti talatin gida duk da yake miƙatin yanzu baya jufa din jufa din kaman gari ne da yake bakin ruwa haka a wancan lokacin to sai ruwa yi ta matsowa yi ta matsowa irin ambaliyar na har ya mamaye gari shi yasa ake kiran shi jufa don mutanen garin da ruwa ya haɗe su ya ambaliya da su to tun da yanzu tsakiyar ruwa ne a ya za a nufi sauka tsakiyar ruwa ya yi mai kaki shi yasa wasu jiragen sai in an zo daidai wajen sai su ce to wannan shine position in jofa wanda zai daura niyyar aikin hajji ko umara to ya daura daga nan amma ba wannan yana da nashi abubuwan da suke biyo a baya in yana da tabbacin cewa in an sauka a jidda kuma makazi to sai ya daura niyya tun daga cikin jirgin an gaya masa sai ya daura niyya in an sauka a jidda sai ya shiga mota ya yi maka to damuwar shine an sauke shi a jidda kuma sai aka ce ai madina za ta kuma ya riga ya dauni a cikin jirgin nan to haka zai ta tafiya da niyyar nan nashi har madinan da za a je ba zai canja kaya ba ya riga ya shiga aiki da haka ko za a je a yi kwana arba'in ne a madina haka zai zauna shi ya riga ya dauni yarsa amma wanda kuma bai dauka ba shikenan an sauka aka yi madina sai an je madina sai ya dau zai ta yawon shi wannan kuma yana nan cikin haramarsa wanda yana da dan wahala musamman wannan lokacin to wannan miƙatin na jofa shine aka karkata shi tunda ya zama ruwa sai aka mayar da shi wajen da ake kira rabin wani gari ne wanda yake kusan kaman daura da wannan jofa din in an ƙetare ruwa to sai ya zama shi ake kira rabin wannan ijma'i malamai suka tattaro akan cewa nan din ya zama shine inda za a dauki niyya Kin gane ko kilomita 48 ne daga Jidda zuwa wajen to musamman mutanen Najeriya dai sun fi fada a cikin wannan damuwa ya ce za a je na je a sauke su ba wani yayin ya wani bai ba haka dai da damuwoyi dai masu yawa almuhim wannan shine aka ce wanda yake tsakanin wato asalin miƙati da makka to gidan da yake daga nan kawai sai daura niyya da haka mutanen jidda misali an gane ko da garuruwan da suke cikin tsakanin madina da makka waɗannan duka waɗannan sai su sai su dauniya daga inda suke nan su ne miƙatunsu sai ya ce hatta ahlu makkata min makkata su ma mutanen makka makka ne miƙatunsu da haka mutumin makka zai aikin hajji ba sai ya tafi wani miƙati ba daga cikin gidanshi sai ya ce labbaika Allahumma hajjan an gane ko daga cikin gidanshi kawai sai ya ce labbaika Allahumma hajjan ko daga unguwarsa a Makka yana ina ne yana aziziya ne yana shari mansur ne da waye gidanshi kawai sai ya ce labbaika Allahumma hajjan ya shiga aikin haji hatta ahlu ta min makka saboda su ma dunan miqat suke shi yasa alhazanmu idan suka tafi suka je suka yi umaransu suka zauna a makka sun zama mutanen makka lokacin da za ka aikin haji daga cikin maka kawai daga cikin masaukinsu za ce kowa ya wanka ya daura niyya ba su zan mutanen maka yanzu da haka sai su daura niyya daga cikin gidansu nan shi ne mikatunsu an gane ko wannan shi ne mikatunsu sai ya ce babu mikati ahalin madina wala hillu qabla bil hulaifa babu mikatin mutanen madina kuma ba za su yi niyya kafin mikati ba Wani akwai sabani wasu malamai suna ganin cewa mutum yana iya niyya kafin ya zo miƙati ce ba laifi akan haka amma dai ka wuce miƙati ba ka yi niyya ba shine ke da damuwa amma kafin ka zo kana iya yi in gane ko amma shi imamul bukhari ya tafi akan cewa ba a yi ba dama ka yi niyya kafin miƙati amma dai wasu malamai sun ce babu laifi a yi masu yi a cikin jirgin saman nan duk kafin miƙati ake ba wanda yake da tabbacin cewa daidai wajen nan shine mai kasin dan jirgin sama irin gudun da yake yi ba za ka iya cewa ga daidai position din ba yawanci za su ce kafin jirgi ya sauka da minti talatin shine mai katin da haka da ya zo daidai wajen sai a sanar a ce mutane su dauniya to tafiyar jirgi ta minti talatin kana ganin ta kai kilomita nawa ai da yawa sosai ba kamar tafiyar mota ba ne Jirgin kila a cikin minti talatin din nan zai shafe kilomita kamar ɗari uku ko ɗari ma ko fiye da haka ma ko saboda gudun da yake tafiya a kai ba irin gudu na mota ba almuhim wannan masaloli ne na irin wannan to ya ce hadisa abdullahi dan umar ne ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen madina su yi niyya daga zilhulaifa wannan umarni ne kenan ba sa niyya kafin miƙati yace wa yuhillu ahlu shami min al-jufa mutanen sham su yi niyya daga jufa mutanen najd daga kan sai abdullahi dan umar ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari zo min yana cewa mutanen yaman su ma su yi niyya su daga yalamlam shi ma waje ne in gani ko shi ake kira yalamlam kuma waɗannan miƙatocin duk suna nan duk suna nan an sa musu alama alamar da aka saka shine sai aka gina masallatai a daidai wajen wanda duk wanda ya zo ɗaya daga cikin miƙatocin nan zai samu masallaci da wajen wanka zai wanka sai kuma ya daura niyyarsa in gane ko to wannan shine a takaice abin da ya shafi waɗannan mikatoci sai babi na tara babu muhalli ahli sham babu wato asalin mikatin mutanen sham a wannan babubukan da za su zo kusan babi goma zuwa sha ɗaya dukansu akan wannan hadisan ne guda biyu yana yawan nana tasu ne dai saboda kila za a dinga ambatan wani abu ɗaya biyu haka a ciki amma hadizan mutum biyu ne da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar su ne duka za a yi ta maimaitawa in gane ko aka za mu dakata a nan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk